Ma sauraro kada a mance da cewa waɗannan shirye-shirye suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma sai a gyara zama a yayin da zan gabatar da sai bango ya tsage. Assalamu alaikum masu sauraron filin sai bango ya tsage, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. za mu jingina gabatar da shirin da muka fara yi akan ƙananan hukumomi domin mu fara gabatar da shirin da muka yi da ministan ayyuka na musamman alhaji kabiru tanimu turaki wanda kuma shine shugaban kwamitin da shugaban najeriya ya kafa domin neman tattaunawa da 'yan kungiyar boko haram da kuma samun hanyoyin da za a magance kalubalen matakan tsaro a najeriya Mun ɗauki wannan matakin jingine shirin da muka yi akan ƙananan hukumomi ne domin ba mu san lokacin da za a dage dokar ta ɓacin da aka kafa a jihohin Borno da Adama da kuma Yobe ba. Kuma Minista Kabiru Tanimu Turaki ya amsa tambayoyi akan wannan batu. A saboda haka ga tambayar mu ta farko nan daga Baucin Yakubu. A sunana Rabiu Malam Baban Mara Neyo mazaunin garin Abuja. shin wayannan jihohi da aka kafa musu dokar ta ɓaci shin mun ga kuma mun ji wato ba a iya samun su a waya tun da aka kafa musu wannan dokar ta ɓaci shin gwamnatin tarayya ce ta kafa musu wannan dokar ta ɓacin na cewa hatta wayoyinsu na wayannan jihohin ba za su yi amfani da su ba ko kuma dai kamfanunnukan da suke sadarwa a ƙasar nan wato na gsm wayar salula su ne suka ɗauki wannan matakin cewa ba za su ba wa'annan jihohin sabis domin su yi amfani da shi ba tambaya na farko kenan tambaya na na biyu ciyaman an naɗa ka ciyaman na kwamitin sulhu ga 'yan boko haram kuma bayan naɗa ka da aka yi ba a jima ba kana cikin wannan aiki aka kafa wannan dokar ta ɓaci shin menene yunkurin da kake ganin ko kuma kuke samu dangane da tsaye da ku da eh, tsaye da jihohin nan da aka yi aka kafa musu dokar ta ɓaci shin kuna samun wani ingancin ci gaba da sulhun ko kuma da bincike na cewan waye 'yan boko haram din nan sannan kuma a ina suke <laughs> to minista ka ji tambayar mutumin mu ta farko eh na ji ta tambayar malam rabiu <laughs> to na iya ba da ba da amsa eh bismillah yawwa ah, malam rabiu ah, ah, abinda nake so a fahimta cewa gwamnatin tarayya ita ce ta kafa doka ta ɓaci kuma amfanin kafa doka ta ɓaci a koyaushe shine cewa ana buƙatar za a ɗauki wasu matakai domin tabbatar da tsaro ko kare dukiyar jama'a da rayukansu sannan matakan da za a ɗauka matakai ne da za su iya kasancewa za su shafi hakkin ɗan adam musamman wasu daga cikin hakkunan ɗan adam waɗanda tsarin mulki na ƙasa yake ƙoƙarin ya kare idan aka duba a wannan yankewa da aka yi na sabis na gsm abu ne wanda mutane waɗanda suke da kwantiragi tsakaninsu da wayannan kamfanonukan sadarwa za su iya cewa za su iya ɗaukan mataki na shari'a a kansu domin sun sai sim card ɗinsu suna son su yi amfani da shi ba su samu dama da za su yi ba. To, kaga wannan dokar ta ɓacin da yake cewa saboda ita ne yasa aka zo aka jingina ba da wannan sabis ɗin na wani lokaci to zai zama kariya a wajen su waɗannan kamfanonukan sadarwa. Daga ɓangaren gwamnati, gwamnati ta sa su kamfanonukan sadarwa su yanke wannan sabis na gsm ba don wani abu ba domin bincike ya nuna cewa wasu bamamai da ake amfani da su ana amfani da na'urar waya ta selula ne a zo a tada waɗannan nakiyoyin hmm. za a ajiye nakiya idan mutane suka zo za su shige ko a wata ma'aikata ko a wurin ibada ko coci ko masallaci amma sa lokacin da wannan abun zai tashi lokacin yana yi da an buga wayar selula tana bugawa to sai ga wannan abu ya tashi to tattaunawar da muka yi da hmm. jami'an tsaro a lokacin da muka ziyarci jihohin borno da yobe sun tabbatar mana cewa wannan jingine ba da sabis da aka yi na salula ya taimaka sosai wajen shawo kan a matsalolin tada wasu bamamai da nakiyoyi da ake yi a wannan yanki da wannan abubuwan na biyu so a fahimta eh an samu mu yi sulhu bayan mu yi sulhu kuma an sa dokar ta ɓaci abin da ya sa gwamnati ta sa dokar ta ɓaci an sa ne domin a ƙara ɗaukan matakai na tsaro domin mutanen da suke zaune a wayannan wuraren musamman jihohin nan guda uku da aka sa wannan dokar su samu kwanciyar hankali da sukunin cewa wasu ƙarin matakai da gwamnati za ta ɗauka matakai ne waɗanda za su kare musu hakkinsu su kare musu rayuwarsu su kare musu dukiyarsu kuma mutanen da suke wannan wuraren suna bayanai a kafofin labarai daban-daban wasu kuma da muka zaga muka tattauna da su a ziyarar da muka kai sun nuna cewa tsaro ya bunƙasa a waɗannan wuraren sannan kare dukiyarsu da rayukansu da ake yi shi ma ya samu ƙaruwa a waɗannan wuraren sannan bayan wannan ma su kansu sun samu kwanciyar hankali na ganin cewa to ashe zargin da ake yi cewa gwamnati ba ta da ƙarfin da ko ba ta da zuciyar da za ta ɗauki matakai na kare hakkin 'yan najeriya da suke so su yi biyayya ga doka da gwamnati ba gaskiya ba ne domin gwamnati ta sa dokar ta ɓaci ta yi amfani da wannan dokar ta samu damar da ta ƙara tsaro ta kare dukiya da kuma rayuwar 'yan adam to wannan shine bayani daga ɓangaren mu lillahi wa wannan matakin da aka ɗauka bai kawo mana cikas na ci gaba da ayyukan da muke yi na neman tattaunawa da mutanen jama'atul ahlal suna da da'watu wal jihad ba domin yunkurin kawo zaman lafiya ta hanyar sulhi wanda zai yi mana maganin matsalolin nan da suke addabar yawancin jihohin arewa musamman jihohin da suke arewa maso gabas. To, ga tambayar mu ta gaba. Salamu alaikum, sunana Saminu Musa mazauni Abuja mutumin jihar Kebbi karamar hukumar Yawuri Local Gamma. Ina wa mm. girma minista barka da zuwa a cikin wannan hilin wanda ke wakiltar shugaban ƙasa akan tattaunawa na sulhu akan kungiya wadda aka fi sani da Boko Haram. Tambayar da nake son umma babban bako. Shin wayannan jihohin da aka kawo state emergency a matsayin shi na masu sulhu shin da me da menene suka tanadar ma mutanen da suke cikin wannan bala'i sannan kuma shin mutum nawa ne ya taba zama da su daga cikin wayannan 'yan ƙungiyoyi wace irin shawara ce ya je ba shugaban ƙasa tambaya ta kuma ta biyu Ga ya an takaita yawon dare shin wayannan jihohin wani mataki aka ɗaukan ma wa'anda ke zuwa tafsiri da sallar tahajju tunda wata ne na ibada wata ne na dagewa ga ibada ga kowane musulmi na gode saminu muna godiya na ɗaya wannan ba abin da ya kamata in yi bayani a kai bane amma zan faɗa lillahi wa rasulihi a kwamitance mu mun ba da shawara ko da yake ba ya ɗaya daga cikin abubuwan da ya kamata a ce kwamitinmu ya bincika ko ya yi tsokaci a kai mun gaya wa gwamnati cewa halin da mutane suka shiga a wannan tsakanin da kuma inda za mu shiga yanzu wata mai alfarma wata mai albarka na ramadana akwai buƙatar a yi wa mutane tallafi domin su samu sauƙin yin ibadarsu to ina tabbatar maka da cewa already gwamnati ta fara ba wai ta yarda da wannan shawarar da muka bayar ba ma an fara ba da tallafi a wurare daban-daban a wayannan jihohin guda uku da aka sa dokar ta ɓaci idan ka bincika a hankali za ka samu cikakken bayani wuraren da ake yi da kuma irin tallafin da ake baiwa domin a taimakawa mutane wannan matsatsi da suka shiga ciki su samu sauƙinsa na biyu ba zai yiwu ba saboda dalilan tsaro ne maka bayani da yawan mutanen da muka tattauna da su ba zai yiwu ba kuma saboda dalilai na tsaro na gaya maka maganar da nake da shugaban kasa domin matsayina na minista na riga na yi rantsuwa cewa zan riƙe sirrin gwamnati to in je na yi magana da shugaban kasa akan kowane abu na zo na sake zuwa na faɗa wa duniya ta ji cewa na da shugaban zai zama cin amana zai zama kuma na kai alkawarin da na yi wannan ba daidai ba ne wannan kuma bai kamata na faɗa ba ko ma domin tasirin wannan sulhu da muke so a yi domin idan har za mu zo a ce ba mu da sirri idan har za mu zo a ce a'a duk abin da muka zo muke za mu zo muna faɗan shi barkatai haka a kafofin labarai to su ma waɗannan mutanen da muke tattaunawa da su su ma waɗannan mutanen da muke so mai sulhu da su da sauran 'yan najeriya da suke ba mu muhimman shawarwari akan yadda ya kamata mu ci gaba da gudanar da ayyukan mu. su ma za su yi ɗari-ɗarin ci gaba da tattaunawa da mu ko ba mu irin waɗannan shawarwarin saboda haka ina son a yi abuwa malam saminu ba zan yi bayani akan wannan a kafan labari irin wannan ba to minista gashi ka kwararo da baiwa malam saminu musa an samu kuma lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka a nan za mu dakata sai shirinmu na gaba idan allah ya kai mu za ka amsa sauran tambayoyin da shi malam saminu ya yi a wannan fili na sai bango ya tsage.